yammacin asabar sha hudu ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu da da da dari hudu talatin takwas, daidai da sha ɗaya ga watan februari shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai, wannan shine kaset na da goma daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddisul mufassirul faƙi abu abdullah muhammad ibn abubakar na zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim jauziya jawziya shekul islamis sani allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi mausu'a ce ta tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ibn qayyim yana kwararo mana labarin yadda manzon Allah yake yin rayuwarsa da al'amuransa da yadda yake gudanar da harkokinsa da dangantakarsa da mutane da duka abin da ke da alaka da ibada da ɗabi'u da ainihin mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama malamai suna jinjina ga ibn qayyim saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin nan alhalin yana halin tafiya inda yake kasar makka da ya je aikin hajji nesa da littafansa da ainihin makarantarsa da ya bari a kasar dimashq Allah ya saka mashi da alkhairi za mu tashi inda malam yake cewa faslun a cikin ainihin wato fasul ah, din da ya kulla mana dangane da bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa dangane da ibadar aikin hajji da umara malam yace faslu walam yakun fi umratin min uh, fi umrihi umratun wahidatin wahidatun kharijan min makka kama yaf'alu kathirun minan nas al-yawm malam ibnu qayyim yake cewa walam yakun fi umrihi umratun wahida a cikin umararsa ba a taɓa samun wata umara guda ɗaya ba kharijan min makka wadda ya fita ya je garin makka ya fita zuwa wajen gari ya yi ta ba kama ya fa'alu kafirun minan nas al-yau kama yadda a yanzu da dama daga cikin mutane suke yi ma'ana a yau ɗin ita ce yau ɗin zamanin su ibn qayyim fiye da shekara ɗari bakwai. kama yadda kuma har a yanzu ɗin nan a yau ɗin nan a cikin tsakiyar ƙarni na goma sha biyar na musulunci mutanen da ake cewa musulmai ba su gushe ba suna yin wannan ibada ta bid'a fita daga garin makka zuwa wajen harami domin ɗaukar harama umara wa aqama wa inna ma kanat umaruhu kulluha dakhilan ila makka dukkanin umrar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi yayi su ne alhalin yana shiga garin makka abinda mala yake so nuna mana a shine yaya ake yin umara a sunna akwai mutane iri biyu dangane da umara mutumin da ke cikin garin makka a matsayin shi na mazaunin makka ko bakon da ya riga ya isa garin makka to wannan hukuncin shi daban akwai kuma mutumin da yake wato daga wani gari ya nufato makka waɗannan su ne masu yin umara dahilan ila makka manzala sallallahu alaihi wasallam ya sa musu miƙati wato wurin ɗauka harama gwargwadon inda suka bullo daga madina daga sham juhufa kenan alal misali da juhufa shine miƙatin ainihin ƙasar sham da misra da nan ƙasashen afirka akwai miƙatin mutanen madina shine zulhulaifa miƙatin mutanen iraq shine yalamlam haka dai ga sunan da makamantansu to waɗannan mawaƙi tuɗin, abinda ake nufi kamar yadda ɗan uwa suka sani mutum ba zai wuce wannan miƙatin ba sai in ya cire kayan shi ya yi wanka ya sa ihrami ya ɗauki harama umara sai isa makka ya je ya ibada umara sannan sai ya tahalluli ya warware wannan ita ce umarar mai shiga makka kenan to mutumin da ke cikin ƙasar makka fa ya riga ya gama yin wannan umara ya sa kayan gida ya zama kamar kowa ko kuma dama mazaunin garin makka ne ko haifaffen garin makka ne in yana so ya umara ya zai to a sunna da zai yi daga inda yake sai ya saka harami sai kawai tafi je umar shi sa'annan sau nawa zai yi menene mafi adina na wato lokacin da ya kamata a samu tsakanin wata umara da umara zai mana magana akan wannan ina fata mun gani. to sai aka samu wata bid'a da ta baza duniya ita ce mutanen da ke cikin garin makka sawa'un baƙi ne ko 'yan gari sai kawai su kama fitowa zuwa wajen harami sun fi zuwa inda ake cewa masjidu aisha shine tan'im kenan wanda kamar kilomita biyar ne daga cikin makka sai su fita wannan waje su je su ɗauko harami daga nan su shigo su yi umara wannan ba shi a cikin sunna duk da an samu wasu daga cikin sahabbai ma sun yi haka kamar abdullahi ɗan zubair al-imamu sanaani a cikin musannaf abdurrazzaq as-sana'ani a cikin musannaf din shi da ibnu abi shayba sun ruwaito asarin shi cewa bayan da ya gama gyara ka'aba a lokacin da ya zama halifa na musulmai a ƙasar makka ya fita wajen harami ya ɗauko umara irin wannan umarar da mutane suke amma tun da an samu wasu asar na sahabbai da suka saba wannan ba za a ɗauki nashi a matsayin hujja ba musamman su sun fi shi gaskiya akan wannan tafarki ne daga baya abin ya zama ainihin wato yayi ya zama wata dabara musamman ka je aikin umara da azumi za ga mutane suna yawan yin wannan da alhazai musamman bayan an gama aikin haji wani sai ya je a kusan kullum ko duk mako sai ya je yayi to wannan ya jawo ce-ce cece ce da maganganu da sabanin ra'ayoyi akan makomar wannan magana malaman kasar makka wanda suka rayu a wannan zamunan musamman ainihin a sheikh muhammad ibn salihin al-uthaymin Allah ya gafarta mashi yana da fatoyi da a kan waɗannan masailin. a cikin littafin shi mai suna wanda aka tattara fatawoyin shi mai suna liqa'u al-babil maftuh asali sanda yake raye ya kasance duk ranar alhamis yakan zauna a gidansa bayan sallah azhar har zuwa gab da magariba wani lokaci in ana azumi ma har sai an sha ruwa saboda yawanci sukan yi azumin alhamis a tashi a yi sallar la'asar a dawo a ci gaba da ba da fatawa mutane sukan zo ayi ta mashi tambayoyi shi ne daga baya ɗaliban shi suka tattara a cikin wajen mujalladi biyar su ne liƙa'u albabil maftuh ya dinga wannan fatawa tun ainihin wato a hijira da shekara 1412 har zuwa da ɗaya kamar shekara tara yana irin wannan majalisu ɗin ranar alhamis sai dai in wani dalili ya hana har zuwa ƙarshen rayuwarsa kenan yau da rasuwarsa sun shekara goma sha bakwai kenan Allah ya gafarta mishi ina fata mun fahimci wannan har zuwa watan safar alhamis ta ƙarshe da yayi wannan majalisi kamar da aka ba da labari shine sha hudu ga watan safar a hijira da shekara 1421 yau kusan shekara goma sha bakwai kenan lokacin da rashin lafiya ya kama shi na ajali to a cikin wannan fatoyin da yake yi ya bada da fatawa akan cewa irin wannan abin da mutane suke yi. Kullum ka fita ka je tan'im ka ɗauko harama ka dawo kai umara yace wannan ya kusa da samun zunubi fiye da samun lada haka yace hum ilal ismi aqrabu minhum ilal ajri haka ya fara a cikin wannan ainihin fatawa da ya bayar ce mutanen da ke yin wannan sun fi kusa da samun zunubi fiye da samun ainihin wato lada ya nuna babu kyau akwai al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin masail ɗinsa ya ba da fatawa a kan cewa mafi karanci shine kwana goma lura da cewa idan mutum ya umara daga cikin sha'air na umara din sai an yi aski to gashi yana fitowa bisa al'ada kamar yadda malamin ya faɗa alimamu Ahmad Allah ya gafarta mai akan iya samun gashi ya fito bayan kwana goma wanda za a iya askewa Ya ce to dan haka za a iya za a iya yi bayan kwana goma za mu zo mu je wasu maganganu a kai a nan gaba insha Allah wasu malamai suka ba da fatawa kan cewa sai bayan wata guda alal aqal ko kuma sai in mutum ya bar makka ya je wani gari yanzu zai ƙara shigowa makka ne kamar yadda yake faruwa yawanci ga alhazanmu da 'yan umara mutum zai tafi madina da sunan ziyara ko wani waje to in zai ƙara shigowa yanzu wannan sabuwar tafiya ce haka inda garinsu ma ya dawo kamar ɗalibai da ke jami'a islamiyya sun dawo garinsu sun zo hutu in suka koma za su iya yin umara da zaran sun shiga ƙasar maka malamai irin su ainihin profesa su haimi sun ba da fatawa akan wannan amma duk a juya a je a dawo irin waɗannan masailu ɗin idan aka yi saɓani a kansu na farko mu sani cewa abin akwai sa'a saboda ainihin wato babi ne na fiqhu na ijtihadi sannan kuma in ana so a yi harin, menene yafi daidai to wajibi ne a tsaya akan abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi Salama, da kuma abin da ya tabbata daga malaman magabata musamman cikin sahabbai da na bayan su tabi'ai da atba'u tabi'ina to ka karanta littattafan da suka yi mu'alajan waɗannan qadaya kamar littafin da muka ambata musannaf na ibnu abi shayba musannaf da abdur razzaq as-sanani littafin as-sunan al-kubra ta Limamul imam al-baihaqi da tafai ire-iren waɗannan mutawwalatu kamar littafin ainihin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid na ibnu abdul barr an-namari da makamantansu da littafin ainihin fathul bari na ainihin ibn hajarin shekul islam Allah ya gafarta musu gabaɗinsu za ga sun kawo maganganu daban-daban cewa wasu sahabbai suna yi duk wata wasu suna yi ƙasa da wata wasu suna yi kaza amma daga manzon Allah fa kamar yadda zamu zo mu je a nan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin umara biyu a shekara ba so ɗaya umarar shi guda hudun nan yayi su ne so ɗaya a shekara to sai ya rage shin wannan yin da yayi aikin shi zai zama dalili akan cewa ba zai yiwu a yi umara fiye da ɗaya a shekara ba wasu malamai suka kalli wannan zahirin suka ce ba zai yi ba saboda wannan aikin da ya ne fassarar ma'ana umara wasu kuma suka nuna cewa aiki ai yana iya daukan ta'awili musamman tunda an samu wasu daga cikin sahabbai suna yin fiye da sau ɗaya a shekara to wannan ya nuna cewa sahabban nan ba su fahimci cewa sau ɗaya gyal za a iya a shekara ba wannan shine mafraqut tariq inda fahimta ta bambanta kenan tsakanin malaman da suke wannan magana da waccan an samu ainihin al-imamu kaman al-imamu abin nan Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi Allah ya gafarta mai shi ya bada ainihin fatawa da asalin cewa makruhi din irin su Imam Malik kuma da makamantansu malikiya daukatin malikiya da ainihin mazhabin imamu ahmad su ne suka tafi akan halasci da makamantansu to maganganu ne dai masu yawa jama'a abu aslam shine mutum ya takaita akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine aslam domin aikin sa nan shari'a ce duk da babu dalili akan tabbatar da a zahiri aiki yana iya ɗaukan ta'awili haka yake amma babu wani dalili daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke tabbatar da aka san haka wanda kuma suka ce a yi fiye da haka sun yi aiki ne da umumat da suke nuna cewa babu laifi ayyukan alkhairi ne babu laifi sabunta su babu laifi yin su da yawa za mu zo mu ji duk waɗannan maganganu amma ina taɓa mana su ne a nan don malam ya taɓo su kuma ran nan mun fara maganganu akan su insha Allah yana nan dai akan yadda magana take in ma har za a yi fiye da sau ɗaya a shekara ko to a wata dai kai ya wuce sau ɗaya ko kuma dai alal akal a ce har sai in gashi din ya fito amma yadda mutane suke yi wani a rana ɗaya sai ya yi su biyu ko so uku dama ya ɗauko kwangila zai wa wasu bayan kai shi in yi tashi ya gama zai ma mahaifiyarsa zai wa kaninsa zai wa sirikinsa zai wa sarkin garinsu zai wa malaminsa zai ta wa mutane to wannan kam ya saba wa shiriyar manzo Allah sallallahu da shiriyar mutanen farko daga cikin salaf na kwarai sahabbai da tabi'ai da na bayansu ina fata mun gane wannan kamar yadda muka sha faɗa a wannan ainihin irin bigire cewa masail ijtihadiyya jama'a ba sa zama dalilin fitina a cikin manhajin ahlus sunna domin ikhtilaf ne ba mufaraka bane ba ba wai dalili ne akan ainihin wato abin nan iftirak ba akwai ban tsakanin ikhtilaf da iftirak iftirak shine rabuwa ta aqida ga gaba da raddi da fitintunu ko har ta kai ga kashe-kashe wannan iftiraku kenan shi sa kaga manzo Allah ya ta'abiri da ku ummati dan ya nuna wannan shine mahalli na fitina amma ikhtilaf sabani akan wujhatu nazar yadda nake kallon abu da yadda wani yake kallon shi to wannan ya faru har ga sahabbai in kana karatu a cikin littattafai zaka ga waɗannan musamman irin tafan da muka ambata wanda suke ba da muhimmanci wajen tattara asar na sahabbai musannaf na ibn abi shayba musannaf na abdul razzaq littafin sunan kubra ta imam al-baihaqi littafin at-tamhid littafin al-muhalla ta ibn hazm da ire-iren littafai waɗanda suke tattara maganganu na magabata zaka ga babi akan wanda suka ce kaza ya halatta kai tsaye bayan shi daga babi akan wanda suka ce bai halatta ba haka mu wadda ashe suna samun sabani na fahimta wannan kuma abu ne ɗabi'i sannan suna iya manejin sabanin bai sa musu fitina wannan game da ainihin ikhtilaf da iftiraku kenan ina fata mun gane wannan to haka wannan matsalar take ita ma ga wanda yayi fatawa ya kai fatawan mujtahidi ne to ba za a ɗauki abin ya zama zari'a zuwa ga zargin shi ba duk da haka dai wanda yafi salama yafi zaman lafiya ya fi dacewa da bin diddiki wajen biyayya sunna shine takaituwa akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi domin in dai ya ishi shi bauta Allah to ya kamata ya ishi kowa wallahu ta'ala alam malam ya ci gaba da cewa abinda mutane suke a wannan zamani irin na aitayin umara din nan yace wannan baya cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fal umratu allati fa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi sallama wa shara'aha hiya umratul dakhili ila makka umra wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta ta kuma ya aikata ta ita ce umran mutumin da ya taho zai shiga ƙasar makka la umratu man kana biha ba umran wadda mutumin da ke makka ba fa yakhruju ila al-hilli sai kawai ya fita wajen gari da ya atamira wai dan ya je umra Walamyaf yaf'al hadha ala ahadihi ahadun qattu da dai manzon Allah yana raye alayhi salatu wasalam babu mutumin da ya irin wannan ibadar illa aishatu wahadaha inda da aisha ita kadai baina sa'ir man kana ma'ahu cikin duk waɗanda ke tare da manzo Allah sallallahu aisha ce kadai ta yi irin wannan li'annaha kanat qad ahallat bil umrati fahadat ita kuma qadiyya ta daban ce ta kasance ta yi tahalili ta ɗauki harama umara sai ta zo ta samu ainihin matsala na jinin haila fa'amaraha fa'adkhalatil hajja fil umra sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce ta ta sadada ta shigar da aikin hajjinta cikin umara da ta yi niyyar yin ainihin tamattu'i ne za ta yi umara sannan ta warware ta yi aikin hajji sai manzo Allah ya ce mata to tunda wannan ya faru ki shigar da aikin ki cikin umara ma'ana ki ni kenan wasarat ta waye gari tana yin kirani wa akhbaraha anna tawafaha bil baiti wa bayna as marwati qad waqa'a an hajjatiha wa umratiha ya bata labarin cewa dawafin da za ta yi na ainihin ɗakin Allah da safa da marwa na tawaful Ifaba bayan an dawo daga arafa to wannan yayi kwabarin mata dawafin umara da dawafin aikin Hajji. domin dama mai kirani baya yin tsawafi biyu ga mas'a mu kiyaye mai kirani wanda ya zo da dabba ya shigo da ita daga wajen harama to idan ya zo ya tsawafi a ɗakin Allah tsawaful ƙudum ba zai sa'ayi ba sa'ayin shi zai jira ne sai in ya yi ifada sannan zai sa'ayi to da haka ita kuma yanzu ba za ma ta yi tsawafin ba wannan na farko za ta jinkirta shi har sai da aka dawo daga zaman mina sai ta zo ta yi ɗawaful ifada ta yi ɗawafi da sa'ai sai ya kwabar mata ɗawafin umara da ɗawafin aikin Hajji, da sa'ayin umara da sa'ayin aikin Hajji. saboda daman bata warware haramata ba to wannan abin da ya faru da ita shine kuma sai ita ta zama tana jin kamar ba ta cika nata yadda kowa ya yi ba daga baya sai manzala tsari salama dan ya daɗaɗa mata sai ce to ta tafi tare da ɗan'uwanta uwanta Abdurrahman su je wajen harami ta na'im su ɗauko harama ta zo ta yi ɗawafi ɗin da sa'ayin shi kuma yana nan yana jiranta wadda ta shiga irin wannan matsala ta ainihin a bayyana jini gare ta bayan an je aikin haji ita ne shari'a ta nuna cewa za ta yi irin wannan ba wai kowane ƙatu kawai je na yi wanda ma bai taɓa sanin yadda ake haila ba ina fata mun gane wannan wa bainas safa wal marwa wa qad waqa an hajjatiha wa umratiha fa wajadat fi nafsiha an yarja'a sawahibatuha bi hajjin wa umratin mustaqillain sai ta ji takaici da damuwa a ranta irin yadda mata suke ji cewa kishiyoyinta da ƙawayenta da abokan tafiyarta sune sawahibatuha abokan harkar ta mata kowace za ta koma madina da aikin Hajji da umara ne masu zaman kansu sun yi duka ibada guda biyu fa hunna kunna mutamatti'atin dan dukkaninsu tamattu'i suka yi walam yuhsin walam yahidna walam yaqir yaqrinna mu ba su haila ba ba su kirani ba wa tarji'u hiya bi umratin fi dhimni hajjatiha ita kuma za ta koma da umara wadda aka saƙa ta a cikin aikin hajji sai ta ji takaici da damuwa ta ga manzo Allah wannan koken nata fa amara akhaha an yu'miraha min at-tan'im tatyiban liqalbiha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci dan uwanta Abdurrahman ya tafi da ita tan'im ta taho da umara ta rute umara saboda ta ji daɗi a ranta saboda ya fi ta fiye da kowa a duniyar nan salawatullahi wa salamuhu alaihi alaihi wa radiyallahu anha wa an abiha ya atamir huwa min at-tan'im fi tilka hajja manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi umara daga tan'im a wannan aikin hajjin ba wala ahadun mimman na ma'ahu wani kuma daga cikin waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi wannan umarar daga tan'im ba wa sayati mazidu taqrir hadha wa bastul lahu an karibin insha Allah ta'ala Ya ce kuma za a ƙara faɗaɗa bayani da ƙara tattaunawa akan wannan matsala nan kusa kaɗan insha Allah insha Allah za a je wajen da za a ƙara waɗannan bayanai sai malam ce fasl ga wata gaba da khala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama. makkata ba'da al-hijrati khamsa marrat bayan hijira tun lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama yayi kaura ya koma madina to sau biyar ya zo ƙasar makka garinsu siwal marratil ula in banda zuwan shi na farko fa innahu domin yadda abin yake wasala ilal hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso har hudaybiya wasudda an dukhuli ilaiha amma kafirai suka katange suka shiga tsakaninsa da tsakanin shiga garin makka a harama fi arba'in minhunna min al-miqati la qablahu a cikin waɗannan zuwa biyar da yayi ƙasar makka sau hudu duka yana ɗaukan harama ne daga miƙati ba kafin miƙati ba fa ahrama amal hudaybiya min zil hulaifa shekarar hudaybiya ya ɗauki harama ne a zul hulaifa thumma dakhalaha al marrata thaniya sannan ya shiga ƙasar makka a karo na biyu bayan hudaybiya din kenan faqada umratahu yayi umratul qada wa aqama biha salasan ya kwana uku a cikin garin makka thumma kharaja sannan ya fito thumma dakhalaha fil marra thalitha sannan ya shiga makka ko ya nufato makka a karo na uku amal fathi fi ramadana bi ghairi ihramin shekara ta ainihin wato bakwai a Ramadana. a shekarar da aka yi fathu makka shekara ta tara kai amin ko a ramadana bi gairi ihramin shekara ta takwas amin a ramadan a watan ramadan ba tare da ihrami ba ya taho a wannan tunda yaki zo bai shigo da ihrami ba ya shigo ne da kayan shi na ainihin wato sulki thumma kharaja minha ila hunain sannan daga makka da ya fita sai ya nufi ƙasar hunain inda ya je kai musu farmaki thumma dakhalaha bi umratin min al-ji'rana sannan ya shiga da wata umra daga jirana wa dakhalaha fi hadhihi al-umrati laylan a wannan karo shiga na hudu kenan ko ya shiga kasar makka ne cikin dare wa kharaja laylan ya sake fita da daddare falam yakhruj min makka ila jirana li ya'tamira bi sake fita daga makka zuwa jirana ba ya je ya sake yin umra kama yaf'alu ahli makka ahli makka al-yawm kamar yadda mutanen ƙasar makka yau suke fita a lokacin sibin ibn a ibn qayyim kenan suna fita daga makka su je irana ko su je tan'im su dauko harama duk manzo Allah bai wannan ba wa inna ma ahrama minha fi hali dukhulihi ila makka kadai ya dauki harama ne daga jirana a lokacin da zai shiga kasan makka walamma qada umratahu laylan da ya gama umrarsa cikin dare raja'a min fawrihi ila jirana sai kuma masaukinsa a ji'irana fa ba ta biha a nan ya kwana falamma asbaha wa zalati shamsu yayin da gari ya waye rana ta yi zawali lokacin azhar yayi kharaja min batsani sarif sai ya fita daga wani kwari da ake ce ma sarif wani kwari ne wanda yake kaman mil shida daga kasar makka a inda ya tare da amaryarsa maimuna lokacin da ya aure ta kuma anan ne ma kabarinta yake radiyallahu ana. hatta jama'a tariqa tariqa jama'in bi batni sarafin ya haɗe hanyoyin guda biyu ya kai kan hanyar jama'in shine hanyar arafa da kuma inda mahaɗar hanyar arafa da hanyar saraf sarif walihada khafiyat hadhihi al-umratu ala kathirin minan nas shi sa da dama daga cikin masu ba da labarin umarar shi ba sa bayar da labarin wannan umara saboda cikin dare ya shiga kuma cikin dare fita daga nan kuma ya kama hanyar madina bai jira ba wal maqsud mala yace abun nufi anna umarahu kullaha kanat fi ashhuril hajj gabaki ɗayan umrar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta kasance ne a cikin watannin aikin haji a cikin zulqa'ada da zulhijja da muharram da watan ainihin mai alfarma shine watan shawwal ko tun daga shawwal zulqa'ada dhulhijja waɗannan sune watannin aikin hajji to a cikin su yake yin umra mukhalafatan li hadiyil mushrikina yana mai saba ma hadaya shugaba eh, tafarkin kafirai fa innahum kanu yakrahuna al-umrata fi ashhuril hajj kafiran kasan makka a jahiliya suna kyamar yin umra a watannin aikin hajji wa yaquluna suna cewa hiya min afjaril fujuri barna ce fajirci ne mafi girma sai dai su umra a rajab ba sa yin umra daga shawwal hazzul hijja wa hadha dalilun alan anna la ikmara fi ashhuril hajj afdalu minhu fi rajabin bila shakk malam yace wannan dalili ne akan cewa yin umra a cikin watannin aikin hajji yafi yin umra a cikin watan rajab babu shakka ko misqala zarata akan wannan ƙari akan wannan kuma sai ka ce yin umara a cikin watannin aikin haji ya fi yin umara a cikin rabi'ul awwal ba shi da wata falala yin umara a rabi'ul awwal wanda mutane suke yayi yanzu yanzu samun biza idan rabi'ul awwal ya kawo jiki to ba karama aiki ne mutane wai suna so su je su umara watan da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baya cikin addinin da manzo Allah ya karantar sam baya ciki kirtadan yin umara a cikin rabi'ul awwal wannan bid'a ne na fata mun gane wannan na san wannan magana ce mutane nauyi saboda mutane suna gina hukunce hukunce ne akan mizaj akan akan wato culture din su akan ɗabi'un su da yadda suke da mindset yadda suke fassara abubuwa shine a cikin fassarorin mu da muke yi mu Hausawa ƴan arewa ko musulmai ƴan Najeriya akwai mu da girmama watannin da aka haifi manya da muka ara daga turawa iyayen gidanmu ingilawa da makamantansu wannan babu shi a cikin addinin Allah gaba ɗaya girmama watan da aka haifi wani kowaye baya cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musan wannan baya cikin sam ba a taba ji ba wala duk annabawan da Allah ya bada labarin su a cikin alqur'ani ka dauka alal misali annabi Isa wanda Allah ya bada labarin ita kanta haihuwar shi Allah bai bada labarin watan da aka haife shi sai dai Allah ya ba da labarin abin da ya faru na haifar shi wanda zai zama hikima da abin ban mamaki da sabanin gama garin ɗabi'ar haihuwa na saduwar miji da mata da yin ciki da morning sickness da trimester guda uku sannan naƙuda sannan haihuwa shi na shi duk wannan ba ko kamar da kowa ya sani abin da Allah ya ba da labari kenan haka larabawa ba su gaji wannan ba a ɗabi'arsu ba su gada ba san girmama watannin da aka haifi wani mutum ko mun girman shi to da aka zo aka game da turawa suka zo da wannan ɗabi'a da kuma sauran afarika da ke da ire-iren wannan tafarkin na tunani shine suka mai da shi addini suka shiga da shi addinin musulunci shine aka waye gari har mutane suke baiwa watan rabi'ul awwal wata falala ta musamman amma gaba ɗaya bai da falala wannan kuma ba yana nufin ba muna inkarin falalar haihuwar manzo Allah bane a'a amma dai falalar ba ta da alaƙa da watan tana da alaƙa da kasancewar shi manzon Allah ne da ya kawo shirya ina wata mun gane kenan inda har wani wata zai falala to da watan da aka fara mushi wahayi da inda aka fara mushi wahayi shekarar ta fi cancantan ta samu falala domin wannan wahayin shine ya ba shi wannan darajar da kimar kafin wahayin ba shi da wannan darajar da kimar a cikin jeren giyar annabta sai da aka bashi wahayi wahayi shine ya ɗaukaka shi akan saura qul inna ma ana basharun mithlukum me bambanci shi da sauran mutane yuha ilayya wannan wahayi shine falalarsa shine da abin da ya ɗaukaka da shi akan mutane shine abin da Allah ya bashi daraja da shi to inda har wannan wani abu na celebrating da ya mutunta a celebrating amma saboda mindset ɗin mutane shine sai ake ganin wani abu ne na alfarma kuma duk ya bi duniya yanzu amma duk da haka wannan ba zai hana a faɗi gaskiya cewa ba addini ba zaka in zaka je umara karka kintaci watan rabi'un al-awwal da tunanin ya da wata falala amma in ya faɗo musadafatan coincidence a lokacin ka samu hali ko a lokacin ka samu biza babu laifi amma dai yi da na musamman da tunanin ya da wata falala da shi da rajab ba su da wata falala lokacin da ke da falala shine ashhurul hurum dinnan ashhurul hajji amin da kuma ramadana kamar da zamu zo mu ci wa ammal mufadalatu bainahu wa baina la'ikmari fi ramadana fa mawdi'u nadhrin yace amma dangane da mufadala zarceceniyar falala tsakanin yin umra a watannin shawwal da zulqa'ada da zulhijja da kuma yinta a watan ramadana yace to wuri ne na tattaunawa da bincike wanne yafi falala yi a ramadana ko kuwa yi a cikin watannin aikin haji wannan yace faqad sahha anhu annahu amara umma ma'qirin lamma fataha al ma'ahu an ta'tamira fi ramadana domin ya tabbata a cikin hadisin al'imamu abu dawuda da tirmidhi bukhari ma ya fitar da wani hadisi irin wannan da al'imamu muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wata mata mai suna ummu ma'aqil ita ce Zainabu matar Al-Haytham kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta ya akai baki aikin haji tare da mu ba tace ai ban samu zuwa bane saboda kaza saboda kaza yace to ki marmaza ki je ki umara a watan Ramadana wa akhbaraha anna umratan fi Ramadana ta'dilu hajja ya ba ta labarin cewa umara a cikin Ramadana daidai wa daida take da aikin haji a cikin riwayar bukhari kamar da za mu zo mu ji matar sunanta ummu sinani ta yi zama kissa ce daban ta yi kuma ya zama dai ita ce wallahu a'lam wa aidan yace ha ila kuma faqad ijtama'a fi umrati umrati ramadana afdaluz zaman idan aka yi umara a watan ramadana an samu ainihin falala ta zamanin wa afdalul buqa an samu falala ta wurin wurin yana da falala sannan ramadana wata ne mai falala walakin Allah lam yakul li yakhtar li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi umrihi illa al illa awla al awqati wa ahaqqaha biha amma Allah subhanahu wataala ba zai zaba wa manzon shi wani lokacin da zai yi umara ba sai lokacin da ya fi daraja kuma lokacin da ya fi cancanta a yi fakanatil umratu fi ashhuril hajji nazira wuqu'il hajji fi ashuri sai zama yin umra da yayi a cikin watannin aikin hajji matsayin shi ɗaya da yin aikin hajji a wannan watanni wa hadhihi al-ashhur qad khassaha Allah ta'ala bi hadhihi al-ibada waɗannan watanni na aikin hajji Allah ya keɓance su da ibada aikin haji waja'alaha waqtan laha ya sanya su lokacin yin aikin hajji wal umratu ita umara hajjun asgharu karamin aikin hajji ne fa aulal azminati biha ashhurul hajji dan haka zamanin da ya fi cancanta ayi aikin umara a ciki shine lokacin da ake yin aikin hajji wa zulqa'adati awsatuha ayi a yafi saboda shine tsakatsaki an wuce shawwal ba a kai zulhijja ba wa hadha malam ya ce kaga wannan tarjihin cewa umura a watan aikin hajji musamman a zulƙada ta fi falala fiye da umara a cikin watan ramadana ya ce mimma na tsakhirun lahafi na da gaske abinda muke neman dace a wurin Allah kai ma'ana ya shiga cikin haira ne daga ƙarshe faman kana inda hufar da ilmin falyoshid na ya ce duk wanda yake da wani ƙarin ilimi iya abinda bincike na kenan da taujihi na ya take ni ibnu al-qayyim amma wanda yake da wani ƙarin ilimi ko ta ƙarin fa'ida akan cewa ba haka bane to don Allah ya nuna mana haji malamai na Allah kenan da ba babu girman kai babu eh, jiji da kai ko fankama ko cika waje da nuna isa sun kai su hakan ba amma ba su yi ba saboda ilimi na gaskiya babu abin da ke koya mutum illa ya raina kanshi duk sanda mutum yana ta ƙara ilimi to zai dinga raina kanshi zai dinga ganin ashe shi wani ɗan tatsitsin malami ɗalibi ne abin daga cikin alamar mutumin da ilimi bai riga ya nunar da shi ba ya dinga ganin cewa shi malami ne kuma daga cikin alamar mutumin da bai isa mai kuɗi ba ya dinga tanin shi mai kuɗi ne da kyau gani duk wanda kuɗi suka jiƙa shi bai cika kurin kudi ba talaka ne ke kurin kudi ya dan samu wasu 'yan matsabbai, wanda ba su fi a kashe su a dawo a ayi takumi ba to sai fara jin kamar shi wata abin nan wata duniya ce wani isasshe ne ya fara jan rigingimu ya fara fankama yana canza riga da mota da mata da gida talaka ne ke yin wannan to haka malami duk wanda zaka ji ya ce ni malami ne wannan kalmar kadai ko tabbata ba malami bane shi ko kuma yace shi ya san komai ko ba wanda ya san wannan abun yadda ya san shi ko a aikace a ga aikin shi na gwada haka wannan alamar jahilci ne murakkabi musan wannan jama'a wallahi kuma duk mai haka ba zai gushe ba daga samun kanshi a cikin fadai abubuwan kunya ilimi waɗanda 'yan islamiyyar makaranta ma za su iya gane ainihin asirin shi a fili ka duba ga wannan malamin bayan duk wannan shan fage da ya ce shi iyakan magana shi kenan so daga cikin malaman da suka tsaya suka tattauna wannan mas'ala akwai al'imamu imamu ibnu al-arabi a cikin ainihin littafin shi abubakar Ibn al-arabi a cikin ainihin wato littafin sa na abin nan na na akwai Ibn battal a cikin sharhin bukhari akwai Ibn ibnu hajrin mu zo mu ji daga gare shi da masu malamai da suka yi maganganu da yawa akai bari mu ji daga ainihin Ibn hajirin a takaice kwarai me ya faɗa wani ƙarin ilimin da ya ƙara a kan wannan magana daga littafin fathul bari a mujalladi na uku gashi inda ya ce babu umratin fi ramadana in ji ainihin al'imamul bukhari kenan babun umara a ramadana tun daga nan in ka san al bukhari za a gane ya saki abin ne kawai ya jefa ƙwallon ne a cikin court wana kowa ya ta kan shi bai ce babu fadli umratin ba ko babu umrati fi ramadana afdalu min hafi gairiha kawai sai ce babu umratin fi ramadana babun da ke bayani akan umara fi ramadana ta fi falala ba tafi ba oho za ka dija a hadisi gashi ya ce قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سميت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطاء يتي ناج أينهم واتو ابن عباس ينا باد لاباري ينا تشي وادم منذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي لامرأة من الأنصار ياتي دوتما تاتكين أنصاراوه samma ibnu abbasin ya faɗi wannan matan wa nasituha fa nasitu ni na manta sunanta an ce wanda ke faɗan wannan magana shine ibnu jurayj haka ibnu Hajarin ya bayyana a cikin sharhin ba a tsa'u bane yake faɗan wannan mantuwar kamar yadda shine al-mutabadiru ila al-azhar yace ma mana ake anta hujji ma'ana ke baiwar Allah me ya hana kike aikin hajjin da muka yi tare da jama'a qalat kana lana nadihun tace ranka yade ya manzon Allah ko Allah ya gafarta maka ko irin dai kalma ta girmamawa ya manzon Allah muna da nadihun raƙumi wanda yake shayar da ruwa ga yake bar ruwa na rani kama ce shine injin bar ruwansu ana kora shi yana ɗebo ruwa ana bar ruwa suna amfani da shi farakibahu abu fulanin wabnuhu ta ce baban wane mijinta kenan wa bunuhu da shi da ɗanta li zawjiha wa sai suka hau wannan raƙumin suka tafi aikin hajji akan shi wa taraka nabihan bahu alai ya bar mana wani raƙumin daban wanda muke ainihin wato yin a ban ruwa da shi don haka ni ban samu abin hawa bane kenan qala simon zalla ce da ita fa idza kana ramadanu a itamiri fihi idan ramadana ya zagayo to ki marmaza ki umara a cikin ramadana fa inna umratan fi ramadana hajjatun Umra a cikin ramadana aikin haji ce aw nahawan mimma qala ko wani abu kwatankwacin wannan da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ji matanin hadisin a cikin bukhari to bayan da Ibn hazri ya gama kai kawo yadda ya saba ya haɗo riwayoyi ya faɗi nan ya faɗi can da ya gama gaba ɗaya sai ya ce qauluhu فإن عمرة في رمضان حجة وفي رواية مسلم فإن عمرة فيه تعدل حجة ولعل هذا هو السبب رواية مسلم يا ذودا فإن عمرة فيه تعدل حجة wannan watakila shine dalilin da yasa Bukhari yace au nahawan mimma kaga fa inna umratan fihi ta'dilu hajja a ma'anance yayi kama da fa inna umratan fi ramadana hajja wa qala ibn khuzaima ibn khuzaima yace fi hadha alhadith anna ash yushbihu ash-shay'a yaj'alu adla wa yuj'alu adluhu idha ashbahahu fi ba'd al-ma'ani la jami'a yace wannan hadisin na nuna cewa idan abu yayi kama da wani abu ash-shay'a yushbihu shai'a wani abu yayi kama da wani saboda ya maimaita al ya maimaita ta ya zama daban-daban ne kenan ko to idan wani abu yayi kama da wani idza ashbahu fi ba'd al-ma'ani yayi kama da shi a cikin wasu siffofi la jami'iha ba a dukan su ba sai a sanya shi ya zama makwafin sa li'anna al-umrata dan ita umra la yuqda biha fardul hajj ba ta soke mutum farilla aikin hajji hajjatul islam wala nazar hakanan ba ta sauke wa mutum alwashin aikin hajji wa qala ibn battal ibn battal yace fihi dalilun ala anna alhajja allazi nadabaha ilayhi kana tatawwan akwai dalili a cikin cewa aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta je ta yi to aikin haji ne na tadawi da ijma'il ummati ala anna al-umrata la tujzi'u an hajjatil farida saboda al'umma sun yi ijma'i akan cewa umra ba ta tsayawa matsayin aikin hajji na farilla wata aqaba ibn al-munir bi anna al-hajjata al-mazkura hiya hajjatul wada ibn munir ya ci gyaran maganan nan da ibn battalin yayi cewa ai aikin hajjin da manzon Allah ya ce ya baki tafi tare da mu ba aikin hajji shine da ban kwana qala ce wa kanat awwala hajjatin uqimat fil islam fadha kuma aikin hajji na ban kwana shine aikin hajji na daya da aka yi a musulunci a matsayin an farlanta aikin hajji a musulunci to wanda duk bai je shi ba bai sake farallan nan ba kenan wanda annabi ce ta yi umara za ta yi shi ne a madadin aikin farillanta ko kuwa li'anna hajji abi bakarin kana inzara aikin hajjin da manzon Allah ya tura sai na bakar ya shugabanci mutane aka yi kafin wannan shekara ya je ne don jan kunnen kafirai cewa daga bana ba za a ƙara barin wani kafiri ya zo ƙasar makka ya aikin hajji yana kafirci ba in mun tana wannan karatun a baya ko aka zo aka tura sai na ali ya tafi da bara'a aka ƙara nauyin wannan inzar qala fa ala hadha yastahilu an takuna tilka almar'atu kanat qamat bi wazifati alhajj karkashin wannan bai yiwa a ce wannan matar ta yi aikin hajjin farilla qultu ni ibnu hajarin sai nace wa ma qalahu ghairu musallam abinda malamin nan ya faɗa anan ibnu munir ba za a saka mushi ba la mani'a an takuna hajjat Ma'abi bakarin wasa qata an hal zalika dan ta yi ta je tare da sayyidina bakar din kuma zuwan da ta yi ya sauke mata farilla lakinnahu bana ala anna al-hajj inma furida fi sanati al-ashira sai dai shi ibn al-munir ya gina wannan magana ne akan fasarar da ya a baya cewa aikin hajji an farlanta shi ne a shekara ta goma hatta yaslima mimma yuraddu ala madhhabi dan ya kubuta daga abin da za a yi mishi raddi min alqawli bi anna alhajj ala alfaw da yace aikin hajji farlanci shi yanzu yanzu ne babu jira ya ce yanzu yanzu ne ya ce kuma a shekara ta goma to in ya yadda da wannan magana to ya warware magana shi kenan don in ya yadda an farlanta kafin wannan lokacin to kenan an farlanta kafin shekara ta goma manzan Allah ya jinkiri to maganar da ya cewa wajibi ne yi a gaggauce ta warware to don kada ya kama kanshi in ji ibn hajirin shine sai wannan magana wa alama qala ibn khuzaima in ka dauki abin da ibn khuzaima ya faɗa cewa ko da wani abu ya kama da wani ya tsaya matsayin shi bai nufin matsayin sa keke da keke ma'ana idan ka wakilci wani a wani abu kaga zaka dauki magana a madadin shi zaka gabata a madadin shi wannan bai baka matsayin shi ba fala yuhtaju ila shay'in mimma hafa ibn batali karkashin haka ba a bukatar wani abu da ibn batali ya faɗa nan ballantana akai ga mushi raddi ballantana ai raddin wanda ya mai raddi falhasilu a takaice annahu a amal a alamaha annal umrata fi ramadana ta'dilu da hajjata fi thawabi la annaha taqum maqamaha fi isqat al-fard abinda manzo Allah ya gaya mata shine cewa yin umara a cikin ramadana ladan shi ɗaya da yin aikin hajji ba wai yana matsayin sauke mutum hajji ba lil ijma'i ala anna al-ikmara la yujzi'u an hajj al-fard saboda ijma'in da aka yi akan cewa umara ba ta sauke aikin hajji wani kalar tirmidhi an isa ibn rawiya anna ma'anar haditha nadhiru ma ja'a anna qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal qur'an yace kuma tirmidhi ya hakaito daga ainihin wato al-imamu ibn rawiya ishaq ibn rawiya Allah ya gafarta mishi cewa ya fassara cewa wannan hadisin ma'anar shi ɗaya. da hadisin da manzon Allah yake cewa qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal qur'an qul huwallahu tana ɗaya ne da ɗaya bisa ukun qur'ani a wajen mene a wajen in ka karanta ta zaka samu ladan wanda ya karanta ɗaya bisa ukun qur'ani ko ko a matsayin tana bayani akan abinda ɗaya bisa ukun qur'ani ya faɗa dalla dalla ita kuma ta taƙaita shi ɗaya bisa ukun ƙwar'ani gaba ɗayan shi bayanin tauhidi ne ita kuma samarin tauhidi ne ita kanta wannan ainihin mas'ala alimamu imamu suyuti duk da iyar iliminsa da ya zo a cikin ainihin ɗaya daga cikin tafan shi eh, yana magana a kai sai ce wannan hadisi yana daga cikin biyu kul Allahu ahad ta dusa sai ya ce bai san ma'anar shi ba biyu ne <laughs> yace ba ba san ma'anar shi ba dan kaga dai misali in aka ce ɗaya bisa ukun qur'ani in ana neman wanda ya da izu ashirin aka samu mai ƙulhu wallahu za a ce ga mai izu ashirin haka ba za a ce haka ba sannan in ka karanta shi za ka ce ladan ka ɗaya da wanda ya kanta izu ashirin ba za ka ce haka ba don yawan harfin ba su kai wancan ba da haka abinda ake nufi da kulhu wallahu ahad ta'adilu thulthal qur'an magana rajiha shine yi samarin ɗaya bisa ukun qur'ani bayanin tauhidi to haka wancan shi ma aikin hajji in aka yi umara a ramadana za a samu kamar samarin ayyukan aikin hajji a ciki saboda falalan lokacin da ke cikin watannin aikin hajji ta yi kama da falalan lokacin da ke cikin watan umara na ramadana ba wai asalin ladan ba ma qala ibn al-arabi hadithul umrati hadha sahihun wa huwa fadlun minallahi wa ni'ma ibn arabi ce to wannan dai hadisi na umara ya inganta a ɗauka kawai falala Allah ce wanda ya umara a ramadana a dauka kawai duk falala Allah ya ga dama ya bashi faqad adrakatil umrata manzilatan faqad adrakatil umratu manzilatal hajj sai aka ce kawai a cikin hadisin umara ta samu falala irin ta aikin hajji bin dimami ramadana ilaiha da aka hada ta da ramadanu wa qala ibn al-jawzi fihi anna thawab amali yazidu bi ziyarci sharafin waqti wannan na nuna cewa falalal wani aiki na ƙaruwa idan aka samu lokaci na musamman da aka yi shi kama yazidu bi huduril qalbi wa bi khulusil qasd kama yadda falala aiki ke ƙaruwa idan ka sanya zuciyarka ka gyara niyyar ka kai ikhlasi wa qala ghayruhu wani kuma yace yahtamilu an yakuna al muradu umratan umratan faridatan fi ramadana ka hajjatin faridatin wa umratin nafilatin fi ramadana ka hajjatin nafilatin yace watakila abinda ake nufi umra ta farilla a ramadana kamar hajji ta farilla a lokacin aikin haji umra ta nafila a ramadana kamar aikin haji na nafila ma'ana kamar yadda in za a yi aikin hajji na farilla to dole a yi shi a lokacin shi ko tun za ka yi umara ta farilla to ita ma ka yi ta a ramadana in za ka yi aikin haji na nafila dole sai a wata na aikin haji ku to za ka mara ta nafila ma in dai ka samu hali ka yi ta a ramadana yace hala haka aiki ne wa ya da an kuna maksusan bi hadin mara. wasu kuma suka ce kai hala ma fa khususiya ce wannan matar kai manzo Allah ya bata ta wannan falalan ba kowa ba Kultu ni malan Ibn Hadirin sai na ce. A salisu kala bihi ba'd al wannan zancen na ƙarshe wasu malaman da can sun faɗi shi ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال قال سعيد بن, بن جبر بن جبير ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وهذا ومسوانا فلل بسيق وانا ما تأتكري ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها الرواية أبو داود يازود تشيوى qala sai aka ce fa kanat taqulu wannan mata sai ta kasance tana cewa alhajju hajjatun wal umratu umratun aikin hajji yana nan a aikin hajji umra tana nan a matsayinta wa qad qala hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ni kawai manzon Allah ya faɗa wannan fama adri ilayya khassa ban san ko ni kadai yake nishi ba ta'ani aulin nasi amma tana nufin ko ni kada yake nufi ko duk mutane amma dai hajji na matsayin shi umara na ta inta magana ta kare to kaga ashe maganar da ibnu qayyim ya faɗa anan ma ta fi faɗi bai da muke tsammani shine akwai ara'u daban-daban game da matsala? shi sai tsaya akan waccan yace a ƙara mai ilimi wa zahiru hamluhu alal umum ibnu hajar yace zahiri dai a ɗauki wannan hadisin akan ya shafi kowa ba matan nan ba kama kaddama kamar yadda ya gabata wasababu fil tawaqqufi istishkalu zahiri abin da yasa kowa kaga yana baya baya da hadisin nan shine saboda zahirin shi akwai matsala wa saha sahha jawabu amsa shi kuma ta tabbata wallahu a'lam sai ce fasbu lam ya'tamiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa fi ashhuril hajj kama ta kaddama. shi dai manzon Allah bai yi ba sai a watannin aikin hajji kamar yadda ya gabata wa qad sabata fadlu umrati fi ramadana bi hadisil babi wannan kuma ya tabbatar da falalar umara a watan ramadana ta wannan hadisi fa ayyuhuma afdal to wanne yafi zai maimaita irin wata tambaya ko yace allazi yazharu abinda ni kuma yanzu Ibn hajar ne yake bayani bayan ya kawo na mutane ce ni kuma yanzu abinda nake gani annal umrata fi ramadana li ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam afdal yace in mutun zai umara shi ba annabi ba ko to yayi a cikin watan ramadana wa amma fi haqqihi amma shi ko manzon Allah fa ma sana'ahu huwa al-afdal abin da ya aikata shi kuma ga haƙƙin shi yafi falala shi yin da ya a cikin na aikin hajji yafi mishi falala sauran mutane fa ya ce su yi a ramadana yafi musu falala li'anna fi'lahu li bayani jawazi ma kana ahlul jahiliyyati yamna'unahu domin wannan aiki nashi yana nuna ainihin cewa abin da yayi ne don ya nuna halascin yin abin da mutanen jahiliya su suke cewa kar a yi fa'aradar radda alaihim bilkauli wal fi'li ya ƙoƙarin ya warware maganar su ne ta hanyar maganarsa da aikinsa wa huwa walau kana makruhan li ghairihi la kana fi haqqihi afdal in ma dai abin bai halasta ga wani shi ba to da sai ya zama zai zama ya falala ga haƙƙinsa wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai sai kuma ya kawo maganar nan ta ibnu kayyim da muka karanta yace qara sahibul hadi ya sake mai ta wannan magana tunda ai ibnu Hajir yana bayan al-imamu ibnu qayyim to jama'a kun ji wani wajihin cewa ga haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umra a cikin watan ramadana amin a watannin aikin haji tafi falala ga haƙƙin sauran mutane fa tafi falala a cikin watan ainihin ramadana wannan shine taujihi ko ce ƙarin ilimin da ibnu hajirin yanzu ya ƙara mana da mu da ibnu qayyim Allah ya gafarta musu gaba ɗayan kenan umra a cikin watan ramadana tana da falala ga sauran mutane fiye da yi a watannin aikin haji amma umara a cikin watannin aikin haji tana da falala ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai wallahu ta'ala a'lam ina fata mun gane wannan ma malamai ne da kansu suke jawabi jama'a kada wani dan tadi ya ce shi kuma gana shi sai in ka kai matsayin su baka da yancin kai wata magana sai irin tashi. sai mu kuma cikin littafin da malai yake cewa wa qad yuqalu inna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yashtagil yanzu ibnu ibnu taymiya eh, ibnu alqayyim ya ƙara tuno wata mafita ne kuma sai ya ce ko kuma a iya cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance a cikin watan ramadana ya shagaltu ne da wasu ibadoji min al-ibadati bima huwa ahammu min al-umara abin da ya fi mishi muhimmanci fiye da umara yana ta tilawa qur'ani yana murada'a shi da jibrilu yana sallolin dare yana ta ayyukan ibadoji da suka shagaltar da shi wanda a ɗabi'ance matafiyi ba zai samu halin yin sa matafiyi in ya bar musamman lokacin da suke wannan tafiya daga ƙasar madina zuwa makka a tafiyar da suke a wancan zamani akalla kwana goma ne ko zuwa kwana goma sha biyu ko makamantansu kaga zai cinye kusan rabin watan azumin ko rabin kwanakin da ya a hanya zai cinye su ne yana kasuru yana bacci yana ainihin hutawa ta yi ma ya sha azumi kaga waɗannan ayyukan na azumi ba za su yi ga matafiye kuma ko to shagaltuwa da waɗannan ibadoji da kuma ganin in ya ce zai tafi umara za su kubuce mishi sai ya fasa tafiya umara a watan ramadana ya jinkirta sai wasu watannin kuma su ma masu falalar don ya samu duka falalar guda yanzu ya ƙara tuno wata sabuwar fikira ne jama'a bayan har ya sallama cewa shi ga iya inda ya kwana ko sai ya ci gaba da cewa wala mai kumbi makka aljam'u baina tilkal ibadati wa bainal umara a makka ba zai yi hada waɗannan ibadoji da umara ba saboda matafiyi baya yin nafilfili in banda wutiri da ainihin wato abin nan raka'atul fajr kaga zai zama ya naƙasa wa kanshi yawan nafilfili da yawan ayyukan ta yi kuma ma ba zai azumi ba saboda harcin shan ruwa ga mai azumi fa ga matafi fa akhara umra ila ashhuril hajji dan haka ya jinkirta umaran nan zuwa watannin aikin hajji. wa waffara nafsahu ala tilkal ibadati ya gabatar da kanshi ga waɗannan ibadu fi ramadana a cikin watan ramadan ma'a ma fi tarki zalika min rahmati bi ummatihi war ra'afati bihi tare da cewa a cikin wannan barin da yayi hakan ya zama rahama da tausayi ga al'ummarsa da ya tirsa su zuwa ga yin umara a watan ramadana to da zai zama haka al'umma za su tarsa su zuwa ga yin umara dole a watan ramadana to zai zama kuma akwai mashaqqa annabi sallallahu alaihi kuma ya zo da ainihin mabade da suke ainihin wato nisantar mashaqqa ga ainihin al'umma sa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum manzo ya zo muku wanda yake idan za ku sha wahala yana jin nauyi baya jin daɗin ku sha wahala harisun alaikum yana da kwaɗayin ku samu sauƙi da falala bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi ne da ƙauna ta rangwame ga al'ummarsa muminai Allah ka samu a cikin su to wannan mabda'in na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai rinjaye shi manzon Allah din zuwa ga yabon wannan umara cikin ramadana dan in yayi ta za a yi ta gogoriyo yadda ake Gogoriyan zuwa aikin hajji a cikin zulhijja ha kuma za a dinga gogoriyon zuwa aikin umara a cikin ramadana ko mun gane amma kaga sai zama umara tana da faɗi zaka iya a kowane wata ba dole sai ramadana kadai ba to da ya taƙaitu akan yi a ramadana sai zama kenan ba za a yi umara ba sai a ramadana kuma tafiyar da mutane za su daga dukkanin yankunan duniya masu nisa da kusanci ga makka za su samu mashakka kwarai idan suka je kasar makka ko ya zama duk shekara sun je kasar makka a wannan lokaci waruba kana waruba ma ah, na'am sai ce wa kana yashqu alaihi jam'u bainal umrati was sawm zai zama akwai kunci fa innahu law itamara fi ramadana labadaratil ummatu ila zalika da yayi umara a cikin ramadana da al'umma sun fuskanci wannan sun sa shi a gaba aikin zuwa umara a watan ramadan wa kana yashqu alaihi alaiha aljam'u bainal umrati was sawm kuma zai za a wayi gari hada tsakanin umara da azumi na ramadana zai bai wa al'umma matsala da wahala wa ma la tasmahu aktharun nufus bil fitri kuma zai zama mafi yawan mutane zukatansu ba za su halasta musu ba za su yadda su sha ba fi hadhihi al ibada a lokacin da suka je ibada umara hirsan ala tahsil al umara wa sawm ramadan dan kwadayin su hada duka biyu ko mun gane kuma haka yake aikace mutanen da ke zuwa umara da azumi wane ne a cikin suka taba jin ya ɗauki mabda'i na saukin da aka mashi na matafiya sha ruwa za ga mutum ya dawo ne ya yi siriri kamar yace ya kama shi saboda ya je ga zafin rana ga wahalar zaman makka yi da kuɗi bai da guzuri isasshe kuma duk da haka yana ta azumi gashin an yi azumi a can ba irin nan bane da za a yi ta cin abinci a yi ta nan gawa za a kawo ɗan kofin eh, madara ne rabin kofi da wani ɗan shayi babu eh, na lipton mai warin wani abin nan wani ganye da baka san irin shi ba da yan dabinai ga hawa yawwa da ka ci wannan kawai shi kenan in kai wasa kuma sai gobe da asuba mutanen mu da suka saba za su sha ruwa su narki abinci a hard food go swallow a ci shinkafa a ci biredi da shayi a ci kwai a ci dankalin turawa a sha kunu a ci alane a ci kosai an jima da dare a sake cin taliya duka fa asuba fa ake wannan dan kaga a kasar nan maimakon sauki da azumi wahala yake sha economically ya saba mabda'in azumi ana so ne ka rage yawan kashe ka da yawan cin abinci amma mutane karawa suke wannan mil din da ake na shan ruwa ba daidai bane jama'a sunna ba daidai bane kaga mutum ya abin an mai abinci wajen kala goma wannan ai gabato da ni'ima aljanna ce zuwa zuwa duniya ko haka sahabbai suka ce sa Abdurrahman dan Auf so ake ka ci kadan to tunda al'adar mu bata saba da ci kadan din ba in ka je kasar Makka za ga su kuma kadan din suke ci ka ci kun suka dan ci wannan shikenan an ji masu dan ci bushashen biredi ko su samu wani dan bushashen nama mara magi su ci shikenan sakura mu kuma nan sai an ta ci an ta ci sai ga mutum ya dawo daga umara bayan sallah ko cikin azumi kaga diya sururuci kaga gaba ɗaya kamar an sallame shi a asibiti to irin wannan kaga aikace yana faruwa saboda zuciyar shi ta kasa natsuwa da ya sha ruwa hatta tun daga airport da za a hau jirgi sai ya samu matsala ya fa san karatun cewa ana shan ruwa an yi tafiya amma je ga kai ya sha ruwa ya isan makka yana shan ruwa da ramadana gaskiya ba zai iya wannan sai ga kawai ya zaɓa kan shi mashakka ko kuma azima to haka zai isa can wani ya samu matsala a hanya ya rasa ma yaushe ne lokacin buɗe baki yaushe ne lokacin sahu tunda za a ratsa nahiya daban-daban lokaci zai juya duk wannan kuma shi jawo kanshi saboda eh, fitina da ya sa kanshi a ciki ta kin bin saukin da manzo Allah da Qur'ani suka bayar sanan ya sace yayi can garin ma ba zai sharuwa ba to duk wannan da a ce kowa haka yake jama'a azumi zai zama wani lokaci mai ban wahala kwarai amma waɗanda suke haka ɗaiɗaiwa muna iya ganin su ta yi ma wasu daga cikin nan sun taɓa yin irin wannan ainihin sun samu kansa cikin irin wannan mumarasa da cikin wannan tajriba din wallahu alam mali ci gaba da cewa li'anna wa rubama la tasmahu aktharun nufus bil fitri fi hadhihi al ibadati hirsan ala tahsil al ibadat umra wa sawm ramadana fa tahsul al mashaqqa sai a samu kunci fa akharaha to dan haka ne sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai jinkirta umarar shi ila ashhuril hajj zuwa watannin aikin haji wa Kana ya yatruku kaseeran min al-amali wa huwa yuhibbu an dama can manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yakan bar ayyuka da yawa da yake so yi khashyatal mashaqqata alaihi dan tsoron ƙuntatawa al'ummar shi kamar yadda ya bar yin qiyamul layl ko tsoron kada a farlanta malam yayi maza ya kawo misali yace walamma dakhala al-baita kharaja minhu hazinan a lokacin aikin hajjin nan na ban kwana an ruwaito cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin Ka'aba sai ya fito nan da nan cikin bakin ciki da alamar damuwa a fuskar shi fa qalat lahu Aisha fi zalika sai Aisha ta tambaye ta ce anaga ka fito daga Ka'aba cikin bakin ciki da damuwa fa qala inni akhafu an akuna qad shaqaqtu ala ummati ina jin tsoron ya zama hakan ya jawo al'umma ta kunci su dinga gogoriyar shiga Ka'aba ana ana jin ciwo kamar yadda ba mu labari ran nan jama'a an ka je karanta littafin ta na ibnu jubair ya ba da labarin irin wannan kabiyar cewa an buɗe ka'aba garin shiga an kakkare wasu a lokacin da su suka je aikin haji ya ce galibi mutanen ƙasar yaman sun zo ƙarfin tsiya ne da su haka ƙato zai tsaya a cikin ya babbaki duka sai 'yan wanshi sun gama shiga sun yi abin da zai yace yi ce za ga wani a kan wani kama ana aje buhuna duk wannan ba ibada ba ce ina fata mun gane wannan to wannan dai hadisin ma bai inganta ba al-imam albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mishi a cikin ad lamba ta dubu da da shida ya tabbatar da raunin wannan riwaya a cikin isnadin ta akwai suna isma'il ibn abdul malik eh, ibn abi safir eh, hafiz ibn hadr al a cikin littafin taqrib at ya ce wannan mutumin saduqun kathirul wahab yana da gaskiya amma mai yawan kurakure ne ya da yawan bankaura irin wannan kuma a ka'ida ba a karɓar tafarrudinsa amma da za a samu riwaya irinsa ko kwatankwacinta ko mai ɗan galmi galmi kamarta sai a haɗa su zama hasanun fi shawahid to wannan ya daga cikin afarid wato riwayar da shi kadai ya kaɗe ta da ita Al'imamu ainihin abu dawuda da tirmidhi da ibnu maja suka fitar da asalin riwaya don haka bai inganta ba wallahu ta'ala a'lam duk da yake alimamu imamu zahabi ya inganta ya biye wa hakim wanda shi ma ya kawo shi a cikin musadarak yake cewa sahihun walam yukharrijahu amma dai magana ta hakiki a gun malaman hadisi shine wannan riwaya ce da ka bai tabbata manzon Allah ya fito cikin bakin cikin nan ba amma ya tabbata ya shiga ya shiga Ka'aba ba su ɗaya ba su biyu ba amma sahabbai ba su fahimci wannan a matsayin wata ibada ta musamman sai dai mutanenmu na yanzu suna da irin wannan tunanin a in ka je kasar makka za ka ga a aikace akwai wani daƙiƙanci da mutane suke idan ana sallar farilla sai mutum ya je gab da ka'aba ya zauna kafin liman ya sallame ya tashi a guje liman bai sallame ba na rantsi da Allah za gani da idan ka wannan duk wanda ya je makka ya taba ganin wannan kafin liman ya sallame sai tashi a guje ya je wai zai dafa hajar al-aswad to hajar al-aswad a cikin hadisi tabbatacce da Imam Abu Dawud ya fitar manzo Allah ya ce wanda ya taba shi da haƙƙinsa mala albani da ya zo a cikin littafin ainihin hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam fasara cewa haƙƙin nan kamar da ya cirato daga malamai irin su ibn muflih da ainihin al abdul haqq Ishbiri da makamantansu cewa ma'ana haƙƙin sa ya zama garin tabawa baka cutar da wani ba baka yi wata bid'a ko barna ba to wanda ya taba za a gafarta mai zanubansa kaga mafhumul mukhalafa wanda ya taɓa. bayan ya cutar da wani ko wata bidi'a ko ya saba wa shari'a to wannan babu magana gafartawa halama ya zama irin maganan usaimin da muka faɗa a baya ya zama huwa aqrabu ila al-ismi minhu ila al-ajr ko aqrabu minhu ila al-ismi minhu ila al-maghfira zai zama mutum ya fi kusa da sabo ƙara laifi fiye da kusanci zuwa ga share laifuka sai ga mutane sun tafi a guje da zaran sun ga liman na tahiya ya kusa gamawa sun auna awon igiya cewa tofa yanzu hala yana addu'a ƙarshe ne da ya haka kawai sai su tashi suna nan suna kallon sai su tashi a guji a hakan ma sai ka ga sai suna turaniya da juna za su taɓa hajar ba su sallah ba sallar su ba ta cika ba sallar farilla wadda Allah ya turo su duniya su sun ɓata ta garin taɓa abin da ba dole ba ne wannan yana daga cikin hamaka kuma za ka ga galibi baƙaƙe danginmu da waɗannan asiyawan nan sun fi mu mutanen afghanistan mutanen indonesia malaysia ah, da ire-irensu fararen nan yan muqata'atul ah, sharqil aqsa wanda suke sub asian ah, continent sun fi mu da wauta kuma su ba su kai ma mutanen mai yawanci karfi ba mutanen ma za ga wani da karfin tsiya zai bankara ya buɗa sai ya kai wajen duk ba addini ba ne dama ba addini ba ne. wannan duka ganganci ne da ainihin wato tafarki na shedan da yake riyawa mutane ina fata mun gane a takeice shiga ka'aba bai da wata falala da za a ce dole sai kai gugure a kanta in ka samu ka shiga to alhamdulillah sai kai abin da ya kamata na sallah a ciki raka'a biyu da kake kalla inda ake kalla kai sallah malamai sun ce babu laifi da ka kalla sallar nafila ba a sallar farilla a ciki shi sa ko shi wannan hijiru isma'il zaka ga ba a barin ayi sallar farilla a ciki domin hukuncin shi na ɗaukar hukuncin cikin ka'aba ne in ka samu ka shiga nan wajen to kama kana cikin ka'aba ne ba sai ka shiga cikin asalin ginin ba sai ka shiga cikin asalin wannan gini murabba'i ba wannan hijiru isma'il shi ma cikin ka'aba ne da ma da haka ba a sarar farilla sallar farilla a wajen in ka lura ko da a tv za ka ga suna hanawa su waɗannan special forces da suke ainihin wato ba da kariya na security a wajen a takaice dai jama'a mu kula da abin da yake shine ibada mu kiyayi kuma abin da yake kawai yayi ne da bin yarima a shakida mu kiyayi wannan Allah ba zai ba da lada akan abin da ba shi shar'anta ba zai ba da lada ne akan abin da ya shar'anta bayan cika sauran sharuɗan ibadoji Allah ya tsare mu wa hamma an yanzila yastasqi ma'a suqati zamzama lil hajj kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nufin ya sauka daga kan abun hawarsa ya je ya sha ruwa tare da masu shan ruwa tare da masu bayar da ruwa a wurin rijiyar zanzan fa khafa an yughlaba ahluha ala siqayatihim ba'du sai ji tsoron idan ya sauka ya je ya kama guga shi ma ya zago ruwan ya ba wani ya sha waɗannan banu shaiba waɗanda suke aikin kula da ka'aba da ba da ruwa a zanzan to daga nan za a aci musu wani aiki kowa ya je aikin haji to zai ce shi ma sai yayi wannan abin da manzo Allah za a wayi gari babu ainihin oda kenan babu tsari akan abun wannan ya tabbata a hadisin al-Imam Muslim ya fitar da shi daga cikin dogon hadisin Jabiru dan Abdullahi wanda ya zo da ainihin labarin abin nan aikin haji manzo Allah yake cewa ya ce inzi'u bani Abdul Muttalib ya ku banu Abdul Muttalib ku ba baya ku koma gefe ku koma gefe ku dakata yace falaula an kumun nasu ala siqayatikum ba dan kada mutane su rinjaye ku akan aikin ku na shayar da ruwa ba da za'atu ma'aku ma'ana inzi'u ku ta jawo gugunan kuna nika wa mutane da ba dan kada mutane su galabaice ku ba da na taya ku banu abdul mutallib su ne suke aikin ba da ruwa ba banu sheba kamar yadda ce ba su aikin kula da mukullin ka'aba ne suke shi su ne ke da mukullin ka'aba har kuma zuwa shekarun baya ban san a yanzu ba har zuwa shekarun baya kamar shekara 300-400 baya duka waɗannan al'umma ko dangi na banu shaiba suke rike da makullan ka'aba don manzo Allah ya ba su tun bayan fatuhu maka ana tunanin kama zai yi san kai yadda mutane suka saba duka raba mukamai ga danginka da yan uwan mataka ana cewa to ka gani shikenan yanzu bari mu gani sai ya kira su ce ina wani babban su a lokaci ce to gashi ya ba su al'amari ya koma hannunsu saboda manzo Allah mutum ne mai adalci bai da san kai sai zama har wannan ya zama amana ce a wurin su da amincewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aikin su kenan manzo Allah ya ce ku jawo guguna ku jawo yakubanu abdul Muttalib da ba dan kada a ga na nayi hakan ya zama dalili akan mutane su muku jayayya da munaza akai ba ko da na taya ku ina fata mun gane wannan jama'a wallahu alam faslun malam ya ce ga wata gaba walam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu utamara fi sanati illa maratan wahida ba a taba ba a cirato daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama cewa yayi umara sai sau daya katal a shekara baya yin umara fiye da sau daya shekara walam ya atamir fi sanatin marataini da dai bai taba yin umara sau biyu a shekara ba wa Zanna dhanna ba'd an-nas annahu fi sanatin wasu mutane sirriya cewa ya taba yin umara su biyu a shekara wahtajja bima rawahu abu dawuda fi sunanihi an aisha waɗannan malamai suka kafa hujja da abin da abu dawuda ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa daga aisha uwar mumini allah ya ƙara mata yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a itamara umrataini cewa manzon allah ya yi umara guda biyu umratun fi zilqa'ada wa umratun fi shawwal wata a cikin zulqa'ada wata kuma a cikin shawwal wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi kuma ya gabata qalu suka ce wa laysa muradu biha zikran majmu'i ma'atamara shi ita aisha anan ba tana ambatan wato jumla na umarar da manzon Allah yayi bane fa inna anasan wa aisha wa ibn abbas wa ghayrihim qad qalu innahu utamara arba'a umarin domin da Aisha din ita kanta da Anas da ibnu Abbas da wasu sa cikin sahabbai radiyallahu anhum ajma'in suna ba da labarin cewa Annabi alaihi salatu wasalam yayi umara hudu ne fa ulima anna muradaha bihi annahu utamara fi sanatin maratayn da haka wannan hadisi na Aisha yana nuna mana cewa abin da take ba da labari shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umaran ne sau biyu a shekara daya marratan fi zulqa'ada wa marratan fi shawwal yayi a zulqa'ada kuma yayi a shawwal Malam ya wa hadha hadisi waham wannan hadisi akwai bankaura a cikin shi wa in kana mahfuzan anha duk da yake tabbatacce ne daga Aisha Isna da shi tabbatacce ne amma dai akwai wahami a cikin ma'anarsa akwai nakara in aka tabbatar da cewa yayi umara su biyu a shekara domin abin da ya tabbata bittirar da ilimi wanda yake mustafid cewa umararsa kowace shekara guda ɗaya ce fa inna hadha lam yaqa qattu dan wannan yin umara so biyu a shekara daɗai bai faru ba fa innahu arba arba'a umarin bilarai babu shakka akan cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yayi umara ne so hudu al'umratul ula kanat fi dhil-qa'da umratul umra ta farko a cikin hudaybiyah ta a cikin dhil-qa'da wanda ta daga hudaybiyah wadda bai kai gari ba kenan thumma lam ya'tamir ila al-amil qabil sannan bai sake yin umara ba sai baɗi da shekara ta kewayo fa atamara umratal qadiyya fi zulqa'ada ya sake yin umratul qadiyya da muka ji labarin ta a baya ita ma a zulqa'ada thumma raja'a ila al-madinati wa lam yakhruj ila makka hatta fataha sanata sanata 80 fi ramadana sannan ya koma makka bai sake dawowa kasar makka ba sai da ya zo ya ci makka da yaƙi a watan ramadana na shekara ta takwas walam ya atamir zalikal am a wannan shekara bai umara ba Sun kharaja ila hunain daga nan kuma ya fita ya tafi hunain fi sittin min shawwal a bayan sallah a shida ga watan shawwal waha zama Allahu a'da'ahu Allah ya ruguza mishi abokan gabarsa faraja ila makka wa ahrama bi umra zo kasar makka ya harama umra fa kana zalika fi zilqa'da wannan shi ma a zilqa'da ne kama ƙala anasu wa ibn abbas kamar anas da Ibnu Abbasin suka ce fama ta'atamara fi shawwal to yaushe ne ya umarar shawwal kenan walakin baqiyal adu walakin laqiyal adu fi shawwal yadda abun yake ya gamu da abokan gabarsa ne a shawwal a hunain wa kharaja fihi min makka kuma a watan shawwal ya bar garin makka ya kama hanyar hunain wa qada umratahu lamma faraga min amri adu fi dhil qa'adati laylan ya dawo daga ji'irana ya ɗauki haramarsa ya zo ya yi umara cikin dare walam yajma zalika al'ama bayna umratayn a wannan shekara dai kam bai hada umra biyu ba wala qablahu wala ba'dahu sannan shekarar da take kafin wannan da ta bayanta dukkaninsu ba a samu yayi umra biyu a shekara guda ba wa mallahu ya inayatun bi anyamihi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi wa ahwalihi la yashukku wa la yartabu fi duk mutumin da yake yana da bada muhimmanci wajen sanin yaƙe-yaƙen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihin rayuwarsa da halayen da ya samu kanshi da faɗi tashinsa duk mutumin da ya san wannan ilmance baya shakka game da baya kokonto game da wannan mas'ala fa in kila don aka ce fa bi ayyi shay'in tastahibbuna al-umra fi sanati miraran idza lam yuthbitu zalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam to dan menene ku su malam ibnu qayyim da wace hujja kuke cewa mustahabbi ne ayi umara a shekara fiye da sau ɗaya ayi a maimaita bayan an kasa tabbatar da wata magana daga manzon Allah game da haka kila sai a bada amsa a ce qad ikhtalifa fi hadhihi al-mas'ala ai an yi sabani game da wannan fa qala malikun maliku yace akrahu an ya'tamira fi sanati akthar min umratin wahid ni imam malik ina kyamatar mutun ya umara a shekara fiye da daya wa khalafahu mutarrif min ashabihi wa ibn al-mawazi aka samu wasu daga cikin ƴan mazhabinsa su mutarrifu da ibn al-mawaz suka saba ma al-imam malik akan wannan fatawa qala mutarrif mutarrif yake cewa la ba'asa bil umrati fi sanati mirara babu babu ainihin wato laifi game da yin umara a shekara fiye da sau ɗaya. wa qala ibn al mawazi arju alla bihi ba'asu ni ina fatan idan babu laifi da ita itamarat aisha marratayn fi shahrin dan ya tabbata aisha ta yi umara sau biyu a wata wala ara an a ahadun من التقرب taqarrub الله بشيء من الطاعات ni kuma bana ganin ya dace a hana wani mutum neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar wani aiki daga cikin ayyukan da'a wala min al-izdiyadi min al-khair fi mawdi'in bana ganin kuma dacewar a hana wani mutum neman ƙarin alkhairi walam ya'ti bil man minhu nasu alhalin babu wata magana nasi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hani din wahaza hadha qaulul jumhuri malam ce wannan ita ce magana mafi yawan malamai cewa a bar mutane su saboda babu wani nassi da ya hana shi ne manzo Allah ga iya abin da ya amma bai ce kar ayi ba kuma aiki ne na falala bai da iyaka a bar mutane su ta yi kawai illa anna aba hanifata rahimahullahu ta'ala sai dai abu hanifa Allah ya kara mushi rahama istasna khamsata ayyamin la yu'tamaru shi ya kebance cikin shekara wasu kwanaki guda biyar yace ka yin umara a kowane lokaci ka samu hali in ban da waɗannan kwanaki yau ma arafa ban da ranar arafa da musulmai suke ɗaya arafa to ka zo ka ce kai zaka yi umara wa yau yawman nahari da washe gari ranar ainihin babbar sallah wa ayyamat tashriki da kwanakin shanyan nama kaga su ne kwanaki biyar din kenan arafa eh, nahar da sauran kwanaki ukun nan wastasna abu yusufa rahimahullahu ta'ala yawman nahari wa ayyama tashriqi khassa dalibin Abu Hanifa shine al-Imam Abu Yusuf al-Qadi Allah ya mishi rahama shi kuma yace kwanakin da ya kebance ranar babbar sallah ne kawai da ranakun shanyan nama ma'ana shi a wurin shi za a iya yi kenan har ranar Arafa wastasnat ash-Shafi'iyya al-ba'ita bi Mina li rammi ayyamil tashriq su kuma Shafi'iyya suka kebance mutumin da zai kwana a Mina don yin jifa a kwanakin shanyan nama ma'ana mai aikin hajjin da bai da wata matsala kin amma suka ce wanda ba aikin hajji yake ba ko mai aikin hajjin da ke da matsala na akwai masu aikin hajji da ke da matsalolin da ba za su iya kwanakin da ake yi a ainihin mina ba manzo Allah ya ba su dama su yi jifan su duka a lokaci guda su tafi masu kiwon dabbobi ne da kamar misali yanzu a ce ma'aikatan jinya marasa lafiya ko wanda ke da wata larura wadda take karɓaɓɓiya a shari'a babu laifi a bashi fatawa da haka to in ya baro mina tunda shi baya cikin alba'i bi mina mai kwana a mina ko suka ce shi ma zai iya inji shafi'iya wa atamarat aisha fi sanatin marratin aisha ta yi umara su biyu a shekara faqila lil qasimi sai aka ce ma qasimu dan abdullahi dan eh, eh, jikan sayyidina abubakar dan muhammad dan abubakar lam yunkir alaiha ahadu Allah shi gafarta malam da ta yi babu wanda ya mata inkari faƙala a ala ummil mu'minina yoto wa zai mata inkari uwan mu'minai malama matar manzo Allah wai sai mata inkari su dalibai yan fici fici da su wa kana Anas idza hammama ra'suhu kharaja fatamara Anas dan Malik ya kasance kamar da Imam al-Baihaqi ya fitar a cikin sunan dinsa cewa Anas ya kasance idza hammama ra'suhu idan kanshi yayi baki ma'ana alamar gashi ya fito kenan tunda su farare ne in gashi ya baki kaga gashi ya fito kenan ko sai ya tafi kawai ya umara ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه ya يعتمر fi sanati mirara sannan an hakaito daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda cewa shi ma yana yin umara a shekara sau da yawa wa kad qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kuma ya ce al umratu ila al umrati kaffaratu lima bainahuma umara zuwa umara kafara ce tsakankanin abin da ke tsakaninsu wannan hadisin bukhari ya fitar da shi da alimamu tirmidhi da alimamu malik a cikin muwadda sai malam ya ce wa yakfi fi haza. ya isa hujja annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annan nabiyyu sallallahu alaihi a amara Aisha ta minat tan'im siwa umrati hallati kanat ahlat biha ai manzon Allah ya umarci Aisha ta dauko umara daga tan'im in banda umarar da ta yi wadda ta ɗauko tun farko daga zulhulaifa wa zalika fi amin wahidi kaga wannan ya faru ne a shekara guda wala yuqalu aisha kanat qad rafadat al-umra kar a ce aisha ta riga ta yi watsi da waccan umara fa hadhihi allati ahallat biha min at-tan'im qada'un anha sai zama in an ce haka wannan da ta ɗauko daga tan'im ta zama ramuwa ce ga waccan da ta yi watsi da ita li'anna al-umrata la yasihu rafduha domin umara baya inganta a yi watsi da ita wa qad qala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ai manzo Allah ya ce da ita ne ya sa'uki tawafuki li hajjiki wa umratiki dawafinki ya wadatar miki ga aikin haji da umara ba cewa yi ta watsi da waccan din ba ba ta watsi da ita ta zama ta fasa ba a ta yi majin ɗinta da umara ne da aikin haji amma kuma yace ta ƙara yin wata kaga ta yi biyu kenan a shekara ina fata mun gani. wa fi lafzin a wani lafazi yace halalti minhuma jami'an da ta aikin hajji a cikin lafazin imam muslim yace mata aikin war kin yi tahalluli daga su gaba daya malai ci gaba da cewa fa in kila idan ko aka ce kad sabata fi sahihi musnad ah, sahih bukhari annahu qala laha ayya ya tabbata a cikin bukhari manzon Allah ya ce da ita urfudi umrataki wanqudi ra'saki wamtashiti ki yi watsi da umaraki ki ainihin wato warware gashin kanki ki taje kai babu laifi wa fi lafzin akhara alafazi daban kuma yace in unqudi ra'saki wamtashiti warware kanki ki ainihin taje kanki wa fi lafzin a wani lafazin kuma yace mata ahalli ahilli bil hajji wada il umra ki yi tahalluli ki ɗauki niyya aikin haji ki watsi da umaraki malik ya rawaito wannan lafazi a cikin muwaddarsa Allah ya gafarta mai da al-Imam al-Bukhari a cikin ainihin littafin sa as-sahih sai malik yace fa hadha sarihun fi rafdha min wajhayn sai a ce wanda za su bada wannan amsa za su ce da kai to ai wannan kaga karara yake nuna tayi watsi da umarata ta fuska biyu ahaduhuma fuska ta farko qawluhu da yace da ita urfudi da'iha ki watsi da umaraki ki batta wasani nabiyu amruhu laha bil imtishab da ya bata umarni ta taje kai wannan taje kai kuma baya yiwuwa ga wanda ainihin wato yake cikin umara wakila wasu kuma suka kila sai a bada amsa a ce wa ma'ana qawluhu ma'ana qawlihi ma'ana fadin da ya cewa urfudiha uturki af'alaha wal iktisara alaiha ki bar ayyukan umara ki taƙaitu daga ainihin barus wa kuni fi hajjatin ma'aha ki zama cikin aikin haji tare da ragowan aikin umaraki wa yata ayyanu an yakuna hadha huwa al murad bi qawli yace lalle dole a ce wannan shine ma'ana fadin sa halalti minhuma jami'an kin fita kin yi tahalluli daga dukkan biyun umara da aikin haji ya faɗa mata wannan ne bayan ta gama aikin haji lamma qadat a amalal hajji ina fata mun gane wa qawluhu da yace mata kuma ya sa'uki tawafuki li hajjiki wa umratiki shi ma wannan wajibi ne zama fassarar shi abinda ta yi ya wadatar cewa ba ta yi watsi da umarar bane a ta dakatar da yin ayyukan umarar ne sai ta yi na aikin haji tunda bata warware haramarta ba to ayyukan da ta yi na aikin hajji na tsawafi da sa'ayi sun wadatar akan wanda ya kamata ta yi sanda take umara saboda gashi ya ce mata ya sa'uki tsawafuki li hajjiki wa umrataki tsawafin da kika yi guda ɗaya ɗin nan ya wadatar miki ga aikin hajjinki da umaraki fa kaga wannan lafuza sarihun fi anna ihramal umrati lam yurfat yana nuna ƙararar cewa ihraminta na umara ba watsi akai da shi ba wa inna ma bat a amaluha an yi watsi da ayyukan ne waliktisaru alaiha aka taƙaitu daga barin ayyukan wa annaha hajjiha kuma cewa ita Aisha a lokacin da ta gama aikin hajjinta in qada hajjuha wa umratuha to ta gama aikin hajjinta da umarata thumma a min at-tan'im sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata dama ta yi ta aikin umara daga tan'im tatayiban li qalbiha dan ta ji daɗi a ranta iz ta'ati bi umratin mustaqillatin ka sawahibatiha saboda ta samu umara wadda take umara mai zaman kanta independent daga aikin hajjin kamar yadda sauran kawayenta da abokan da suka samu wai wadduhu zalika ibahan abin abinda ke ƙara fito da wannan ma'ana fili marawa muslimun fi sahihi an min hadisi zuhuri an urwa anha qalat riwaya ainihin wato imam muslim daga urwa daga ita aisha take cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama mun fita tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama fi hajjatil wada'i fahittu sai ne haila falam azal ha'ida ban gushe ba ina ta haila ta hatta kana yawmu arafa har ranan arafa walam ahilla illa bi umra kuma da can ni umara ne ni yayi kawai a matsayin tamattu'i fa amara ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an anquda ra'si manzo Allah ya umurce ni na warware kaina wa amta shita kuma na taje gashi na wa uhilla bil hajji na yi ainihin ihlali da aikin hajji wa atrukal umara na bar wannan umara qalat tace fa fa'altu zalika sai na aikata duk abin da yake mini hatta idza qadaitu hajji da na gama aikin hajji na a sama'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abdurrahman ibn abi bakr sai manzon Allah ya aike ni tare da dan uwana abdurrahman wa amarani an atamira min at-tan'imi makana umrati allati adrakat al-hajj wa lam uhilla minha yace na je ne umara a madadin umarata wadda aikin hajji ya riske ni ban gama ta ba fa ba hadisun fi gayatu sihha was saraha wannan hadisi na muslim malam yace ka ganshi karara ya inganta kuma komai nashi a fili yake annaha lam takun ahallat min umratiha cewa bata warware umarta ba wa annaha baqiyat muhrima ta ci gaba tabbatar cikin harama hatta dakhalat alaiha alhajj har aikin hajji ya riske ta fa hadha khabaruha an nafsiha wannan shine labarin ta da kanta wa zalika qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laha kuma kaji abinda manzon Allah ya faɗa mata kullun minhuma yuwafiqul akhar kowane hadisin ya dace da ɗayan wabillahi tawfiq Allah ya fi Allah ya bamu dacewa wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna a cikin wannan hadisi da manzo Allah ya ce umra zuwa umra ana yafa zinuban tsakani aikin hajji da aka yi shi yadda Allah ya ce ayi babu fasikanci babu barna a cikin sa babu bid'a ba shi da sakamako sai aljanna wannan hadisin dalilun ala tafriqi bainal hajji wal umra fi takrar yana nuna cewa aikin haji da umara sun bambanta wajen halascin maimaita su a shekara wa tambihun ala zalika akwai fadakarwa game da haka iz law kanat al umratu kal hajji la tuf'alu fi sanati illa marra la sawwa bainahuma wa lam yufarriq da a ce umara kamar aikin hajji ne bai yiwa a maimaita ta a shekara to da ya ba su hukunci iri guda amma sai bambanta su ya ambaci aikin hajji kwaya ɗaya kawai amma yace daga wata umara zuwa wata warawa shafi'i rahimahullahu an ali radiyallahu anhu annahu qala aka ce sayyidina ali yace itamara fi kull atamiru fi kulli marra ina yin umara a kowane wata so daya al-imam al-bayhaqi ya fitar da wannan a cikin sunan dinsa warawa waqi'un an isra'ila an suwaid ibn abi najiya an abi ja'far qala qala ali radiyallahu anhu ali yace itamir fi shari. yi umara sau ɗaya a wata wa in in a tsakta miraran in ma za ka iya sau da yawa wa zakara sa'id ibn mansurin an sufiyan ibn abi husainin an ba'ad waladi anasin anna anasan kana idza kana bi makka fa hammama ra'suhu kharaja ila at-tan'imi fa atamara wannan riwaya mun ji ta a baya cewa Anas in ya kasance a kasar Makka idan ainihin kanshi ya cika da ainihin wato gashi sai ya fita tan'in ya je umara wannan riwaya daga Anas bata tabbata ba jama ka ji isnadin ta gashi nan an ba'adi waladi Anas wannan ibhami ba za a karba ba kafin wannan wurin ma kuma akwai wani majhuli da ba a san shi ba a takeice waɗannan kamar da muka ambata tun farko suna daga cikin asaru da aka samu daga wasu daga cikin magabata da fassarar wasu malamai da ainihin abubuwa ire-iren waɗannan amma dai yana nan akan asali cewa